ci gaba da wannan karatu namu na littafin mu hatta mai usul wanda muke gabatarwa bayan kowace magariba zuwa isha'i ta ranar larba a yau wannan larba takwas kenan wato bakwai wannan larba bakwai ga wata wato bakwai ga wata hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu Allah kai muka roƙo da asuma aikalo na Allah kai muna jagora abin da muke aikatawa Allah ka sa mu yi kama wadda ce mu yi kuma Allah ka sa mu yi saboda kai da bidayar daka ba don kowa ba ka kare mu daga sharorin masu shiri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makirce makirai ka kare mu daga zanayice munafukai ka shirya maka shirya daya da iyali da zuriya ka sa musu albarka kuma ka sa mace ohana abin da mu da su ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu kariya da tsaronka daga shirin kowa da kowa ya rabbar alamin muna nan cikin abin nan kitabar salati har yanzu wato har yanzu muna nan kitabar salati idan ba kuma ba kuma muna nan abin nan babu ya wato alfasar sani fi adabul masajid fasali na biyu fi adabul masajid a cikin bayanin ladabban masallaci da Allah mana roƙonka bai a sama'ikar wasana Allah ka ƙara mana darajantawa da kyautatawa da tsarewa da kiyayewa ga masallaci shekaran jiya in ba kumance ba mun kwana a cikin hadisin abu huraira to shi na mai littafi ya ce wa an hura da an har yanzu dai daga shi mallan abu huraira radiyallahu anhu qala ya ce inna ifirita min aljinni lalle wani ifirita na aljani wato ya kawo mai gidan muhari wani ifirita na aljani ya kawo mai gidan muhari fi alba'a wato ta fallata a aliyyar albariha wani shida na aljani da ake ce mai ifiritu wato ya kucce mini ya kucce wato ma'ana ya gabaro alayya gare ni fi albari a cikin daren gana jiya au kalimata na hawa ko kuma ya faɗi kalma irin wadda me yasa ya kawo maka hariya mai gida sallallahu alaihi wa sallam, ya ce liya gada alayya salashi don shi yanke min sallah saboda idan mutum ya shagala bai kula da ibada ta da kyau yadda ya kamata ba to sai aljani ya shigo ya bata mai ita saboda aka ce wannan aljani ya zo ne da ya kada alayyar salatu don shi yanke mini sallah Allah ya bata a ni kama shi fa amkana ni Allah minhu sai Allah ya bani iko ni kama shi wa aratu an arbe da hu ila sariyatin ni so in daure shi ga ginshikin masallaci min bai da tawari a cikin tsakiya ginshiƙan masallaci na so in ɗaure shi ga wani ginshiƙi cikin ginshiƙan masallaci hatta tun yi wa waye gari ko waye gari watan zuru ilai ku yi kallo gare shi kullukun dukkan ku ku kalle shi ku gane shi abin da ni niyya ke na shi wannan aljanna wato ya ba annabi haushi annabi ya ji haushi ne saboda haka annabi ya ce na niyya in ɗaure shi har sa ya tawaye duk ku gane shi kullukun wa zakartu ƙaula suleiman sai na tuna magana ɗan uwana annabi suleiman wa habli mulkan la magila ahadin min ba'di Allah ka bani kyautar mulki wanda bayyawa ga kowa bayan wucewa ta wannan mulki da an ka bashi wanda ba a ba kowa iri ne na aljanu da mutane mutane shugabancin mutane aka ba su aljannun shugabancin aljannu aka ba su awaki shugabancin akwai aka ba su kowa da nashi to amma shi annabi suleiman shugabanci an ka ba shi na kowa da kowa har da tsuntsaye sun sun yi magana yana jin wallimna man bi an sanar da mu maganar tsuntsaye wato har da tsuntsaye duwa da tsuntsu ya magana yana ji sauro wanga an ce idan wani mutum ya yi abin da bai gamsu ba in kusa yake ga annabi suleiman sai ya ya kai ya kara kuma da ya yi magana annabi suleiman yana ji kun ga wannan mulki na kowa da kowa na saboda haka annabi ya ce sai mu suna da wannan mulki na annabi Sulaiman da wannan addu'a da yayi ya ce Allah ba shi mulki wanda ba a baiwa kowa iri ne har annabi kasa waradatu an sai ni kora zanen na yana kaskantacci ya an ce an yana ya ya sallah mai mai yana ya ya shashi kani yana ya ya shirai duk dai abin da na kasance ko ne iri yana ya shiga ciki wannan shi ya sa eh, abin da annabi ya sake shi kun gani ashe kokowa cikin sallah ba kowace kokowa ka bata sallah ba akwai kokowa da ka bata sallah akwai wanda ba ta bata sallah don kun gani yanzu ga kokowa da annabi ya da aljanin ga har ya kama shi Idris wani aljani na mai ƙari yana da yawan ta'addanci ga gonakin mutane saboda ƙarhin da aka gare shi to wannan abin na wannan aljanin shi na ya kama annabi Haji. bai damkowa cikin sauki shi yasa annabi ya tabi ne har yan makon ya shaƙe shi da ya shaƙe shi ya ɗaure sai ya so ya bace da kaya don da kiyamun laili na ya taho mai sai ya tuna da a annabi Sulaiman sai ya tafi rawahu shaytani wato aljannu suna yawan ziyarar gidajen malamai masu salloli da daddare suna yawan kai ziyara wurin dada ko ta cuta ko ta abin nan amma dai malaman malamai sun faɗa cikin abin nan da tafai daban-daban cewa shi aljani na ƙwarai wanda an musulmi wato turare gare shi saboda haka da inda ya shigo kamshi a kai amma aljani wanda ba mu kwarai ba wari ya biyo ga wuri sai a ji wari shi yasa kuwa ganin bokaye ko hakan suka inda abin da suka da su inda kashi da koli nan suka da su amma dai suna kai ziyara wajajen masu sallah duk wanda ya gansu ya roƙi Allah tsari daga shirin su duk wanda baka sani ba baka yarda da shi kada wani ya faɗo maka ya ga a ka da da shi kullum yana tawawa kullum yana tawawa yana kansa samu ka ɗaki kana jin ƙamshi a wata rana ka ga yi magana ce shi nawa ne yana so shi hulɗa da kai yana son ka ne shi yasa ya kama da ka su yana son ka ka mutu kai sauri ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب saboda shi ƙur'ani ce yayi wa idza qara'ata al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masjura saboda haka ko kana karanta na ƙur'ani dan neman tsari ko wani bangare duk inda ka samu sai ka jawo ka karanta ko Allah zai raba ka da shi gaba kakka yadda da shi ta haka nan na alaramomi masu karatun ƙur'ani sun ka zama bokaye Allah ya kare an ya ji da radiyallahu anhu qala yi ya ce kuntu ah, qa'iman mambil majiri na kasance wata rana ina tsaye cikin masallaci fa abin nan fa kasaba ne rajulun sai wani mutum ya watso min kasa fasabani rajulun wato wani mutum ya jeho ni da ƙasa ya ɗebo ƙasa ya watso ni ina tsaye wani zarfi sai ni kallai za umar bin sadari sai ga shi a ce umar ɗan kaddari ne wato akwai abin da ya yi cikin masallaci sai umar ya ɗi da ƙasa sai wata mai don shiga kowane ɗan wa ƙala ya ya ce ta yi fatimi bi ni, sai ka tuwo min da waɗanda guda biyu idan fatimi bi ni, ai abin na arrajulaini da kifaini ka ce ka tuwo min da mutanen nan guda biyu a ta kifawa sai ka tuwo min da ita da suwa waje tuhu je ma ni sai na tuwo mai da su faƙara min aina an ba sai ya ce musu ku daga ina kun kaido ƙala suka ce mina halitta ya cikin mutanen da haifa mun kaido ƙala laukun tuma min ahali baladi umar ya ce to kunkuru ba mutanen garin ga kuke ba inda mutanen garin ga kuke kuna daga mai yaka cikin masallaci kuna wargi kuna kuwa kuna kallo cikin masallaci da duk kashi zan babu la'auce a tukuma wallahi duk da na ba ku kashi sai kun ji ciwo ga jikin tarfa ana aswata kuma dan me za ku rika ɗaukaka miliyoyin ku fi masjidin nabi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani na ladubban masallaci in ba zikira Allah ko wani abin da Allah ka so karatu da karantawa da wa'azi da shirewa ba to ba a son daga murya ana zaune masallaci ana jira ana daga murya duk wanda kai haka na tashi aka bashi itace aka samu a yi ta bugu ne shi sai ya yanke shawarar gobe bai koma don haka umar ya ce yan mutane yana kuke kuma masu daga miliyar gada da kari cikin masallaci wani gari bugi sun ka ce ɗaya ba ku ya ce kun kudu ina mutanen garin gana madina ku wallahi da hau ja ku kuma na na je da ku ciwo kun ga wannan ya nuna kenan masallaci ba daga sauti ana wargi ciki ne ana kuwa su ne ba a san haka nan cikin masallaci a dai aikin da an ka halicci masallaci saboda shi amma dai daga murya haka to ba a so mai don yana shigartar da wasu masu sallah yana shigartar da wasu masu karatun ƙur'ani yana shagaltar da wasu masu zikiri wasu masu addu'a daga ya zai yana shagaltar da su saboda haka ba a son haka nan da duk wani wanda zai zanna cikin masallaci ko ba zanna cikin masallaci ko ba alo alo kamar mafarki ta shafa cikin masallaci in ba karatun nan da karanta wannan ba su dai aka yi bayyana cikin masallaci amma in ba su ba hmm. saboda ka kowa an ka bugu mu a cikin masallaci ya ba dauka kuma cikin masallaci akwai rigimin mutane da hankoki sai ka magana da ƙarfi wanda yake yi ga gaji an ce kuma ka daga miliya da ƙarfi to sai ka sai bari ko sai bari to a kula da wannan da kyau Allah ya taimake mu shi mana jagora Umar ya ce inda mutanen garin ga kuke la auja'atu kuma wallahi da na je da ku ci da kun sha kashin ki tarfa ana ta kuma fi majlis nabi kuna dauka kamiroyin ku cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ka ku kuma. rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito abin nan wannan hadisi Kuma kenan daga murya cikin masallaci ya saba maladin masallaci in dai ba karatu na ko karantawa ba ai shi yasa kuwa ganin wato ga azumi muna ce muku a idan za ku yi ta hajjar ku babu da yi ka abin ya ƙaramin lazumi ka wadda mutanen da kuka son su jiya za su jiya amma kuma daidai wannan lokaci babu ƙuntatawa babu kwantatawa ga sauran mutanen masallaci amma idan ka taho ka tsaga ka kaga akwai kwantatawa ga sauran mutanen masallaci to wannan ga ibada kenan ni kuka zato da masu hira ya ɗauke waya alo alo cikin cikin masallaci ko da ya yi sallah a zuwa ba ni zaton sallah a zuwa in yi suna biyan zunubin da ya samu ba ni zaton sallah a shi ne suna biyan zunubin ga da ya samu in ka shigo masallaci ka kashe wayan ka kire ka in kana iya ta masallaci ka rauka in ba ka iya ta masallaci to ka kakka ɗauke waya sai ko minti a kai a kan ka shigo da wayan kakka ɗauka in dai ka shigo masallaci domin kada ka ɗauka ka shigantar da masu ibada kai yanzu da ka ɗauki wayana in magana kwarai da za ku yi to na ka kai to wanda ka halar ya gita wa mai ibada mai sunna ai kun gada da zunubi ne Allah ɗaya sun yawa shi sa wani da ɗaukar waya guda ta cikin masallaci jari ne ka karya to ya yi zunubi babba kun bai iya bada da yaka guga ce sai ka ga dai wato jari yana karewa mutum na zuwa kasuwa yana dawowa wa da yadda tun yana dawowa wa da yadda har ya fara zuwa kasuwa ya dawo da bashi tun yana dawowa da bashi ya masu ya jakkola su kara da ce ku yi kokari ku ba daga mai a cikin matsalashi da magana duniya gwargwadon wa kuka ya shi allah dai gwargwadon wa da duka fi shi haka nan na ya kabinta duwar ka ga allah haka nan na allah kabinta su da hannu wata ala in ka bi shi da ƙarfi ƙarfi ya bi ka da ƙarfi ƙarfi in abin da na in ka bi shi da taushi-taushi ya ka da ɗan taushi-taushi kaga kana da daji kamar kama za yi sai ka ga wayan ba a cewa kai sai a hana fahimta da zanani ke in ka nan kana yi ne da taushi-taushi haka babu kare-kare sai kai ma a biyo ka haka sai ka ga wato ka ga wata a haraka ka shirya mata tsab sai ka ga an kare ta ko da kaka tawa sai yi cikin ɗazu an ka kare an bi ka da toshi-toshin da ka biyo shari'a da shi in ka zama kai yi guda ko ga addini sai Allah ya baka abin da zai baka mai yawa Allah bai tsallako da ku bai tsallako da ku wata ala Allah ya taimake mu ya ce abinna wannan abinna wannan hadisi rawahu al-bukhari an abi radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ja abinna man sami'a rajulan da dalatan fil masjid duk wanda ya ji wani mutum yana cibiya kayan da sun karɓar cikin masallaci kai jama'a wa da dama makulli. ya yi tuntun dama kulli kai jama'a wa da dama makulli. ko ko jama'a waga da makulli na fil masjid cikin masallaci wale ko wanda da ya ji shi yana irin waka ya wale ko le ce la radallahu alayka makullin nan kada Allah ya saka gane abinda za a ce mai kenan fa ina masajida lan tumna li hada lalle masallaci, ba a gina su dan cige kayan ka ba rawahu muslim wa abu dawud kun gani ko masallaci ba a gina shi don da ɗaya kakalan turna ba a gina shi ba saboda da ɗaya kaka saboda haka masallaci saboda allah da yanka gina shi kada kowa ce mana tafiya wani abu mai tashi cikin masallaci yana bara jama'a assalamu alaikum da allah jama'a ku taimaka ka kawo gadon rufa gani kallon lata na Allah jama'a ku taimaka ne kakka ba shi kakka ba shi gwargwadon girman eh, zunubin ka gwargwadon girman ya kyautar da kai inda Allah ya hana Allah cewa yi abin na fai za ku da yatu salatu fanta shiru bil adi wa ta gumin fadalillah idan an ka kare sallah kuwa ta cikin ƙasa ku ce can ku ta bida da walala Allah ba masallaci ba masallaci ku yi sallah idan nuriya lissalati ne yau mun jama'ati fa sau ila zikri Allah wa zalika bai zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun amma bai za ku dace salatu fantajibu bila da ta gumin fadalillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون abin da za ka yi kenan amma ka tashi cikin masallaci jama'a da Allah jama'a ya kawo gato ta kalli jama'a na ce wurin tsori an ce sai an ba da fabiya jama'a ku taimaka in hannunka na kusa ga aljihu jaye shirin nan kashe dan ya za ka kai samu ka dai wani abu ka bashi gwargwadon abin da ka bashi gwargwadon girman sabonka ya tahi waje can ya yi bida ga mutane ba ce an kai kai ya ruka ba tun da bai da masallaci an ka ce kashi amma ba a hana shi bida ba masallaci an ka hana shi bida ciki ne to kun ga yadda ake yi kenan ba cigiyar kaya ko cigiyar eh, bara ko cigiyar wani abu masallaci duk ba a yi abin da ya tafi a ganin ga masallatai yamma ana yin haka nan kwamitoci ba mu da ba mu da kwamitoci masu kulawa da masallatai wanda za su yi tsarkake shi daga manganu mara kyau inda shari'a ba ta yarda da su ba irin wanga na roƙo cikin masallaci in akwai kwamitoci wanda ka kulawa da wannan abubuwan nan za su rage da izinin allah abubuwan za su rage Allah ya ƙara mana gudunmawa ta kuma da taimako ne wali Musulun, ruwayan musulun. annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi lamma salla lokacin da ya yi salla kama rajulun sai wani mutum ya ta haƙe faƙala Amman da a ilal jamalin Ahmad. wato annabi ya yi sallah ya ƙari sai wani mutum ya tashi yana cigiya a jabalin ahmad ai man waje da lalati wato man da a ilar jabalin ahmad abinda ya kani wani na ga kayana da sun kabaci kayana sun bace wato kayana da sun ka bace wani na gane shi aljamal al'ahamar raƙumi na wato al'ahamar wanda ajja wani jan raƙumi na gare shi shi na ya ka ci giyawar gane waƙalar rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wajatta manzan allah ce kada allah ya saka gane inna abu ne yadda masajidu lima abu ne yallahu dama masallatai an gina ta don abin da an ka gina ta don shi sallah nan, da wa'azi da karantawa amma kai mai cigiya raƙuminka da ya bace kada Allah ya sa ka gane shi la wajarta kada Allah ya sa ka gane shi kenan kuma na an kaɗa annabi ya ce kada Allah ya sa ya gane amma ku yanzu saboda rauni imanin ku yanzu mutum na cewa yi tsaye wurin da yana roƙon mutane kuna kallo ne don ba ku da imanin da ka sa ku mai magana imanin ku imanin kwanci imanin kwanci in kwasu ya ce wa shi kwakwaro irin imanin ku ke ba ku ya tashi don yin magana ku ci kai mallam ba a roƙo masallaci ta waje da kun ga mai roƙo masallaci haka nan za a yi za a yi ce mai mallam ta waje ya ta waje shan don roƙe-roƙen da zai yi wato ya sai can shi ta abi ne waje in ya gama ya ta masallaci don masallaci shi don a yi sallah an ka gina shi saboda haka maroƙi ya sai can waje shi roƙo ne masallaci ko don a yi sallah don a yi zikiri don a yi karatun ƙurani don a yi addu'a dalilin da ya sa aka yi masallaci yi رواه الشيخان وإن المساجد لن تبنى لهذا وللثلاثة ما لما حديثي بلا قصون رويتو من مر في شيء من مساجدنا wanda ya biyo cikin wani abu daga cikin masallatai yanga namu na musulmi wanda ya biyo cikin masallatai mu au asawake na ko ya biyo abin nan cikin kasuwannin mu na balin da kibiya wala ya hafiz ala nisaliha ya kama nisaliha ya kama don kada ya bari abin nan ta cije mutane wato abin da aka ni ta soke mutane ya kama a tsinanta ya rike da yi da tanginai la yaƙir musulman kai ya soke wani mutum musulmi Do wanda ya ga abin nan ya ga wani mai kibiya ko mai takobi ya biyo masallaci shi faɗa mai haka ba a yawo da makami cikin masallaci ba yawo da makami cikin kasuwa don hadari aka wa gudu mutum duk gajiyayi yana wata rana ka yi hushi ka ɗauki makamin gaga kata da shi ka cuta ma wasu da awoyin to wannan bai da kyau saboda haka duk wanda zai shiga cikin jama'a to ba a shiga da makami cikin jama'a don yanzu kana cuta ma wani yanzu kana cutar da wani Allah ya ƙara mana imani da tsoro ne Allah ya ƙara mana kariya da hako ne a cikin duwannan yana cikin ladubban masallaci na yadda za a tsaftace shi daga duka abubuwan shiri ko waɗanda iri sannan ya ce wa yake cikin wata ruwaya Ana أبي هريرة رضي عن أبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النبي أتي من أكل بطلا wanda ya ci albasalu albasa wasuma da tafarnuwa wal kurasa da wannan hakin da aka ce ma kurasa to duk wanda ya ci ɗaya daga cikin waɗanda to ya kula da masallaci kai ya ce masallaci kai masallaci don kai ya cuta wa mutane to kai ka ji a wanda ya ce ta wannuwa ɗaya an ce kai ya ce masallaci ko wanda ya ce albasa to kai mai sha'a sabon rock ka shigo cikin mutane wari na aka wa gudu to dibe kanka da mai sai ga. in yayo kusa gare ka sai ka ji kanka ɗaya ya kama ciwo to mai yi haka nan shi ya tara inda kana masallaci ka sha da irin abubuwan nan da adda yajin da ba kowa ka yi hankuli da su ba wayan da adda warin da ba kowa ka yi hankuli da wannan warin ba to inda kana masallaci ka nisance shi ka yi masallaci ka yi ba da kanka ƙari ka taho ka samu abin nan ka ƙara sallar asuba to daga asuba har zuwa azhar fili na mai yawa saboda haka kana iya sha wani magani in ka ga dama sannan daga azhar zuwa la'asar shi ma fili na saboda haka wannan yilin shi ma kana iya shawa abin nan wani maganin ciwon farce duk kana iya shawa waɗanda wurare illa dai ka ka kula wato ba a son a shafa abubuwa masu wari Allah ka tsare mu daga idanu masu yawan kwana zuciya mai kwaɗayi Allah ya tsare mu da ita kurrasa ba a son a yi amfani da kurrasa don nau'in abin nan ne kamar tafarnuwa ta to masu abin ga masu shan taba sigari duk sun shiga ciki a wato shi shage akwai mai wari eh da an buɗa ya kana jin wari to shi da ma ka san koshin haram na shi yayi shi koshin haram shi kowa cikin jama'a za a shiga shi ba a so amma dai sauran abubuwa mai shan taba sigari in ya shigo kusa gare ka in dai ta kama shi yana cutar da kai har a gama sallah cikin cutar da kai wari ne wari ya kai har a gama sallah yana tsoi kuma wannan dai, turare bai raba da shi kuma kamar da kun ka sani mai yawan masu shan taba sigari turaren ma ya yi karhin su mai yawan masu ba su sigari masu rari ya yi karansu balle su yi amfani da mai tsada talakawa na wa'anda ba su da koɗari mafi yawa suna ka shan eh, abin nan su sigari shi yasa ba su iya ba da ba su iya ba jikinsu kariya daga sharrinta shi yasa nan da nan sai ka ga ta huje an ta mutum da yi ne sai ka gadi inda ya towa ɗaya gari ko magana haka da shi ya yi kusa da baki na shi na yi wa kana haka shi sai ya kai haɗi wa kusa gari kai haɗi ka jiya kai ku biyo kusa gari ka wani sai ka ji kana jin zuciya kana tashi ko kana jin kamar kan kai ya ciwo to a kula da wannan duka gwargwadon wadda aka iya abubuwa masu wari ko ba shahace ga koyo masallaci jama'a ko ba shahace ga koyo masallaci ko ba shaha sabon ga koyo masallaci waɗanda su ni sani na dori yanzu akwai kila magunguna da aka shaha masu wari a annabawa nan gaba don mantaleta shi bai da wari ko ana mantaleta ne. eh akwai shi ko don duk canza ta aka samu irin waɗanda yanzu eh? da saboda sun ba a sayansu shi yasa an bayar su da yago ta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa ina abin na wanda da ya sha waɗanda abubuwa ko ya ciyo su wala ya ƙara banna masjidana kai kusa da masallacinmu ya taimaka masallacinsu ya tambaya ce jama'a ganin gai na masallaci yan shaƙe yake an ga ce ga yan can limamin su ma haɗa sai su a ya ce yawwa sai shi ce su da limamin su haɗa sai su a ya kai ce yawwa ga irin nasu can fa innal mala'ikata lalle mala'iku ta ta'azza tana cutuwa mimma ya ta'adda minhu banu adamu da abinda da ya adamu ka cutuwa da shi duk abin da ka cutar da mutane yana cutar da mala'iku wa bi riwayatin mana kala soma wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko abin nan albasa wa falata falata zilna ya nisance mu kashe ta wurin da muka karatu don kai ta mana da hankali Wale ya ta zirma na kuma ya nisanci masallacinmu wale ya kawar baiti ya koma gida na shi zan shi ya yi mai abin nan alheri wa ofara cikin wata ruwaya mana kala min haze da bakala wanda ya ci daga wannan ice mai mai abin na mai saye kasa wala ya karaban na majidana kashe kusa da masallacinmu hatta ya zahaba rihoha sai warin ta ya ɗebe wadda iccen da abin na icce wanda ka bukulu mai sayi ƙasa wato da tafarnuwa da albasa waɗanda suna sayi ƙasa tafarnuwa tana sayi ƙasa albasa tana sayi ƙasa to kowace duk wanda ya cika shi ce masallacin annabi da sahabbai ne wato masallatayin musulmi kai ya ce masallatai musulmi don shi sallah hatta yin raba hoha sai warinta ya daidai wafi ofara mana kalamin hazil bakala wanda ya ci daga wannan ce mai sayi kasa fala ya karabar na majidana kashe kusa da masallacinmu hatta ya raba hoha sai warinta ya daidai to kun ga wannan kenan abinda ya sa kun ka ga in ka je masallacin kaba wani in ka sallah sai ka je warin tawannuwa ga wani huda shi na ta yi amma bai eh, eh, abin nan eh, duk hutar na ci abinci ba a kawo maka ita danya sai da fafa don wani hadisi da kamar da za ku gani ya ce sai an kashe warin da dahuwa in an ka dafa warin na yana ɗibiya rawahu al-khamsa wali muslim wa nasa'i riwayar muslim da nasa'i kala umar umar ya ce radiyallahu anhu fi hudubatin cikin wata huduba ayyuhan nas ayyuhan nas ya ku mutane ta akuluna shajaratain kuna ce itace guda biyu la arahuma illa khabithatayn ba ni ganin itace nan face masu eh, mummunan itace na guda biyu albasala wa suma da albasa da tahonnuwa Umar ya faɗo ba ya ce na gane ku ya ku mutane kuna cin wayannan itace guda biyu to mu ba mu ni ba ni ganin su face itace na wayanda suke ba su da kyawu aka ba sai ya itace na a ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam waje da riha huma min rajili na ga, annabi in ya samu warin waɗanga abin na na tafarnuwa da albasa in ya samu warin su ga mutum shi sallallahu alaihi wasallam in ya samu warin su ga mutum to idza wajada riha min ar-rajuli fi al-masjid amara bihi wa ukhrija in ya samu wani musulmi ya zo masallaci yana warin waranga abubuwa sai annabi ya ba da umarni ya ce fa ukhrija a kai shi waje ya ba da wani ya ce kai sa wani dan mutumin can mai dai kai sa mana shi ya sai a tallabo shi ko san ka wanda annabi ya ce a tallaba ni inda ina nan ai wato wajen ka haɗa ta na ka tallaba to kun ga zai ga tallaba sosai duk wanda kun ka same warin ta gare shi to abin nan wanda annabi ya samu warin ta gare a marabi sai ya ba da umarni fa ukhri da ai sai illa baki zuwa makabartar baki'a ku lokacin nan masallacin ne yana can rauda tun da rauda har makabartan nan ta bakiya duk daji na lokacin to da an ji mutum na warin tafarnuwa sai ce a tallaba sai an kai shi can bakiya makabartan ya ce to ku ya sa shi nan wurin na ya dace da shi wato a kabari ba a kashe shi amma dai na ya dace da shi to yadda annabi kai da masu wannan ke nan da balle masu cin sauran abubuwa fa mana akala huma wanda ya ci tafarnuwa ko albasa fale toma fale kuma da dabakan ya kashe su da dahuwa in dai hacci za ka ka dafa su sai sun tafasa sun tafasa warin su ya shi ya sa mahi yawa da kuka jin su da warin ta cikin masallacin nan sun saba na hata huda su shi ɗaya ne ba wai suna cin ta ba ne ital duka dahewa aka yi dawa aka yi saboda ƙasar soyayi ko zahi gare ta ita ko tafarnuwa tana maganin zahi abin na kuma in sanyi yawa tana maganin sanyi tafarnuwa tana da abubuwa da yawa da ta mai yawan magunguna da abubuwan gane gina jiki duk mai yawa akwai tafarnuwa ciki babu wanda ya yi ta yawa cikinsu in ba lemun tsami ba shi ɗaya na a cikin haɗe-haɗen da suka yi na magunguna da abubuwan gina jiki da na gyara lahiya da sauransu Allah ya ƙara mana gudunmawa ta da taimako ne wale taimiri ruwa ya taimiri kuma رواية الترمذي والنسائي لنسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناشد al'ashari fil masjid annabi ya hana dora rera waƙoƙi cikin masallaci abin da annabi ya hani a rera waƙoƙi cikin masallaci wa an baƙi wa bai kuma ya hana a yi kasuwanci a sayi wale wa a saisuwa wale da ko a sayi fiye cikin masallaci ba a saisuwa kaya cikin masallaci ba a sayi kuma cikin masallaci duk wanda bai kasuwanci in riwa ya kaso waje ka koma ko a tawaki na kaso cikin masallaci kana tallato ka jira yadda a ta yi gare ka za ka ga cewa allah da ya sauran ra'ayi da kai ba a sayi shi ma wanda ka sayi cikin masallaci ya ga yara na yawo da ruwan sanyi cikin masallaci yana sayi irin wanda kuwa gani ran jima shi ma ya shirya maciya tana nan ta yi shi mai sayan shi mai suwa haka nan gara ma mai suwa kila shi yana dan samun sauki saboda kasancewa shi bai sani mai yawa irin wannan tallace-tallace na masallaci mai yawa yara na kayan su wanda kuma ba su kai ga matsalar ilimi ba wa an ya ta hallaka annasu yawmal juma'a qabla sala kuma yayi hani ga mutane su an ta hallaka annasu wato mutane an ta hallaka annasu mutane su yi zaune suna karatun ilimi shi ma hadisin ya hana haka nan zanna a cikin matsalashi ana magana ilimi hadisi ya haka nan wana ana ta halluki ƙaunar juma'ati lahala le suhufi to le kalli suhufi ri'i wa'in nan madaluba a tabkiru abinda aka nema ga juma'a a daka sauko shi aka nihi abin nan wasu fafihim saffan saffan a shirya su sahu sau binti zamin bisa ga tsari wallahu alam wannan abin da aka so a yi saboda haka jama'a kubacin abubuwa masu wari cikin kusan nan ku masallaci jama'a ba a sai masallaci ba a sai suwa ba a sai masallaci ko ba a sai suwa masallaci shi masallaci ibada ɗaya kai wa annal masaji da lillah fa za su zama Allah ya hada saboda haka ibada ɗaya ke yi cikin masallaci dare da rana kowa na yi ina wanda ya ya masu wa'azi su yi wa'azi masu sauraron wa'azi su sauraro wa'azi masu abin na na kayan sai suwa su kasa masu sayan kaya su sayi su samu ya halittu wannan ƙarshe wannan babi kenan da kuma ƙarshe wannan babi na zamu kwana insha Allah ka taimaka mana Allah bai asuna ikalon suna ka gafarta mana dukkan zuwan Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibaraka da akalaci Allah ka rage mana kwana da sha'awa kai Allah ka rage mana kwana da sha'awa kai Allah ka biya mana duk bukatun mana alheri wayan na ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mana duk wani abu wanda muka tsoro mun roƙe ka kai ga abin da duk muka tsoro يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام كما كلام إيكم فانا نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله